wato taro ne na babbar majalisar sarakuna ta najeriya wacce su sarakunan ne suka kafa wannan majalisar ya zuwa yanzu majalisa ce wadda ta kunshi kusan dukkan manyan sarakuna da ke kasan nan daga kowane yanki wala allah kudanci ko arewaci ko wani yanki dai yana da wakilci a ita wannan majalisa to hmm. wannan shine kusan taronta na shidda na shekara shekara da take gudanarwa hmm. wanda a wannan karon ake gudanar da shi a Sokoto. Haka, kamar wasu abubuwa ne wannan taron zai tattauna a kai? Eto, eh babban makasudin dai da shi wannan taron aka kira shi ne domin tattauna yanayin tsaro na ƙasar nan. Kusan a wancan zama da aka yi a shekarar da ta gabata ita wannan majalisar ta kafa wani kwamiti wanda shi wannan kwamitin aka ɗora mishi nauyin ya yi bincike ya kuma ba da cikakken rahoto akan yanayin tsaro ko kuma matsalolin tsaro da ita najeriya take fuskanta to a cikin jadawalin abubuwan da a gudanar shine gabatar da wannan rahoto na wannan kwamitin sannan kuma da tattaunawa tare da kuma samun hanyoyi na samar da maslaha da kuma dawo da martaba ta zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a najeriya to sai hmm. dai wurin bikin bude taron kusan babba abin da ya fi jan hankalin dukkan masu jawabai shine sha'anin sanya sarakuna a tsarin mulki na najeriya ganin cewa su sarakuna babu wato wata rawa da tsarin mulki na najeriya ya tanadar musu kansa rika takawa kana jin cewa kamar ko kuma su suna ganin cewa wani irin tasiri ne wannan yunkuri da suke yi zai iya haifarwa ga samun zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron na ƙasa. hakikanin gaskiya shi kan shi mataimakin shugaban najeriya architect na madisambo wanda shi ne ya kaddamar da buɗe soma wannan taron a madadin shugaba goodluck jonathan ya tabbatar da irin gudunmuwar da sarakuna suke bayarwa tun lokacin mulkin mallaka har ya zuwa yanzu a nan Najeriya. Sannan kuma ya tabbatar da cewa yana da kyau a ce suna da wata rawa ko kuma wani matsayi na musamman a kundin tsarin mulki. Yayin da shi ma kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Aminu wajiri Tambol shi ma a jawabinsa ya bayyana cewa hakika yanzu haka su suna nan suna kokarin ganin cewa sun samar da wani bagire na musamman a kundin tsarin mulki na irin rawar da su sarakuna suke takawa wadda wannan yin nan zai kara ba su dama domin su ƙara ba da gudunmuwarsu wajen ci gaban ƙasar nan musamman samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan najeriya